studio Kalangu. Assalamu alaikum barka da warhaka sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar muku da labarin Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Shugaban kungiyar agaji na 'yan kasar Nijar ya bayyana raskunar ayyukansu ga al'ummar da ambaliyar ruwa ta taba a wani taron manema labarai a yau da safe. Karin bayani a cikin labarin. Miliyan biyar na sefa kuɗin da biron 'yan majalisar dokoki ya ba wa gwamnan jihar ya mai ajiya domin tallafa wa al'ummar da ambaliyar ruwa ya shafa. Karin bayani nan da ba da ba. illolin cutar covid-19 kan al'umma marasa karfi a kasar Nijar yaya za a kare su da tallafa musu a cikin rahoton namu na musamman. Shugaban kungiyar agaji na 'yan kasar Nijar Ali bungare ya sanar da raskunar ayyukansu da suka yi zuwa ga wa'anda ambaliyar ruwa ta shafa har zuwa 30 ga watan Ogis a dukkan fadin kasar Nijar. Wannan raskwanar ya bayyana ta ne a yau da safe a cikin wani taron manema labarai da ya jagoranta a albarkacin ziyarar aiki ta uku da shugaban kwamitin Croissant Rouge da ICR Peter Maure ya kawo a kasar Nijar. Ga ƙarin bayani a rahoton Rafika Tahir. Wannan al'amarin ya yi tsanani kwarai tun da ya shafi ƙasa ga baki ɗaya akan hakan zan baku sakamako daga ranar 31 ga watan 8 da ya gabata ma'aikatanmu haɗin gwiwa da na gwamnati sun yi aiki alƙalin man ƙididdiga sun ruwaito cewa magidanta 32,645 ne akalla ya shafi mutum 2,080 sannan gidaje 26,499 suka rushe mutum 51 suka rasa rayukansu sama da mutum 70 suka jikkata har wa yau a cikin wannan abin akwai taimako da aka rarraba a guraren da aka sani ambaliyar ruwan muna hada kudaden yaki da cutar annobar covid-19 sannan kuma ga kudaden tallafawa waɗanda al'amarin ambaliyar ruwa ya shafa akwai 'yan matsaloli da ake fuskanta nan da can. A jiya da safe ne magabatan ƙasa suka ziyarci al'ummar da ambaliyar ruwa ta taɓa domin jajanta musu wato 'yan majalisar dokoki sun kasance a anguwar saga da kuma makarantar aeroport ta hudu inda al'ummar ke zamne a wannan ziyarar biron zauren 'yan majalisar dokoki ya ba da tallafin miliyan biyar na sefa a hannun gwamnan jihar yamai domin tallafawa kokarin da gwamnati ke yi cikin ayyukan da take yi wa al'ummar da abin ya taɓa. Usaini Tini shugaban 'yan majalisar dokoki a rahoton da gidan rediyo da talabijin labari ya haɗa. Ya dace a girka wani tsari na jin kai a ƙasa da kuma waje. Yanzu tun yau ya kamata a samar da mafita mai ɗorewa domin daƙile ƙalubalen canjin yanayi. Ya kamata gwamnati da 'yan takara na ƙananan hukumomi da majalisa su samar da jadawali bisa wannan canjin yanayi wannan ne kadai mafita mai ɗorewa da zai magance matsalar ambaliyar ruwa da kuma fari da muke gani shekara da shekaru Alamarin canjin yanayi da sakar koguna ne sanadiyar ambaliyar ruwa da aka samu a wannan 'yan satin da suka gabata cikin kasashen Sahel a cewar Isufu Usman Bukari doktoran ilimin ruwa a cibiyar nazari cigaba ERD a Yamai. Kamata ya yi lokaci zuwa lokaci mutum ya yi zaman jiran ire-iren wannan al'amarin. Isufu Usman Bukari ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. su wannan matsaloli da ake kanta a yanzu na ambaliyar ruwa dalili guda shine wato na canjin yanayi kenan abu ne wanda ke tahiya tare da canji yanayi tunda nan kamar misali a yamai ba yamai kadai ne ba yanzu akwai maradi wannan gulbi da ake kira gulbin maradi kowa ya gani wa ga shekarai irin ambaliyar ruwan da suka zo dalilin wannan bincike aka gano cewa tun daga shekara alif dubu da dari tara da saba'in abin da ya kamo dubu da dari tara da tamanin an fuskanci cewa a nan wanga yankin namu mutane suna ta sare itace da can dazuzzuka wanda ke da kwai wanda ba a taba su suna nan wurin mutane duka yanzu duk sun zo duk sun sassare su sun mana su gonakai shine ya samu kasudin cewa yanzu muke fuskantar wannan matsaloli kogi ya cika da ƙasa gulabe sun cika da ƙasa ko ya Allah ya ruwan sama ya su gangaro da sun zo kawai sai a samu ambaliya rawar da al'umma ke takawa a al'amarin rashin tsaro shine taken taron karawa juna sani a ranar 8 da 9 ga watan Septamba da ta gabata a jihar Agades zuwa ga masu garuruwan garin Ingal da adarbi senate taron da kwamitin mashawartan jihar Agades ya shirya tare da karfin gwiwar ekap Sahel. Karin bayani a cikin wani rahoton da Musa Mamman ya hada. A cikin jihar agadas gundumomin Ingal da na Adar Bisanat na cikin barazanar rashin kwanciyar hankali fasa kwabri sarandi kala-kala a cewar Musa na Hindu da Musa Tagamo Aminu shugabannin gundumomin Adar Bisanat da Ingal. Manyan bandudduka da ke tsakanin hanyar Agadez zuwa Adar Bisanat a saman farfaro cikin mota sai su tare suna binciken mutane don yi musu kwace ciki har da rasa rayuka ake samu. Akwai wasu masu su fata kwabarin bakin habire da kuma fataucin miyagun kwayoyi. A fuskar gundumar Ingal muna fuskantar masu fashi da makami da satar motoci da safara iri-iri. Domin samun mafita ga wannan matsalolin ya waje ba a samu gudunmuwar kowa a fadar Christine Barch mataimakiyar shugaban tawagar ECAP Sahel reshen Agades. Rigakafin wannan annobar na bukatar kokarin canza miyo tare da dukkan waɗanda abin ya shafa masu gariruwa shugabannin gungun jama'a da na kabilu dukkan waɗanda ke wakiltar mutanen da suka fuskanci ko suke shirin fuskantar al'amuran tashi-tashin hankula. Mahalarta wannan taron karawa juna ilimi sun samu haske bisa ga wasu huskokin batun tsaro kuma sun dau alkawarin sanya hannunsu dumu-dumu ga kokowa da rashin kwanciyar hankali a cikin jihar Agades. ma'aikatan ofishin magajin garin gaya jihar doso sun tsunduma cikin yajin aikin kwanaki biyu tun ranar jiya a cewar shugaban tawagarsu wa'annan ma'aikatan na bukatar da a biya su albashinsu da kuma kudaden asibitinsu abokin aikinmu fadal alu ya yi hira da habib muhammad yanzu haka wata biyu kenan ba mu samu albashi ba akwai wasu abokaninmu da suke da matsala shine dan abin da ake biya na kuɗin magani wasu sun samu wasu bu samu ba abu na biyu mun kula wata yarjejeniya tsakaninmu da su idan aka ce yarjejeniya ya kamata a girmama abin da aka tsaida a cikin gundumar gaya ba a wai a cikin wata ɗaya ba a iya samun kuɗin biyan ma'aikata duka da yake annobar corona ta bige ƙasar nan ta hanyar rufe iyaka amma dai akwai kudaden da suke shigowa da gobe juma'a za mu koma aiki idan ba mu samu biyan bukata ba a sati na sama za mu ajiye wata takardar tsunduma yajin aiki A cikin sanarwar da aka fido a ranar Litinin ranar da aka koma jami'o'in kasar Nijar ɗaliban jihar Maraɗi sun miƙa wa gwamnatin wa'adin kwanaki goma sha biyar na a biya su kuɗaɗen karatu da kuma alawuskinsu da ake ba wa 'yan makaranta. Ƙarin bayani da Usman hamadu Sadam mataimakin magatakardar ƙungiyar ɗaliban jami'ar maraɗi a lokacin da wakilinmu Muhammad ya yi hira da shi. Kwamitin gudanarwa na hadaddiyar ƙungiyar ɗaliban jami'a na Maraɗi muna kokawa matuƙa dangance da yanayin da aka tsunduma abokaninmu masu karatun Master 2 inda suka yi shekaru biyar suna karatu alhali bai huce shekaru biyu. Makoma waɗannan abokaninmu suna cikin wani hali. Don haka muna son a yi tsari da za su gabatar da aikinsu a gaban malamai nan ba da daɗewa ba. Ƙungiyar ɗaliban jami'ar Maraɗi tana tambayar hukumar hukumar jami'a a yi jadawali na sabbin ɗalibai don 'ya'yan talakawa su samu damar yin karatu mai zurfi a cikin ƙasarsu ƙungiyar ɗaliban jami'a maraɗi tana buƙatar a biya ɗalibai alawus na biyu da na uku a cikin ƙasa sana a kula da takardun ɗan tallafin da ake baiwa ɗalibai a cikin gaggawa nan ba daɗewa ba. A garin Dogon Doci jihar Doso wasu iyaye na amfani da wannan lokacin don aurar da 'ya'yansu mata masu karatun boko aikin da ya saba wa matanin kasar Nijar hakan ya sa daraktan garin ke kula da da ke kula da karatun sakandare na dogon doci ke kira ga iyayen da su ajiye wannan dabi'ar don gujewa yin martani ga ayyukansu wakilinmu abdulaziz danyuma ya yi hira da alasan ibun mun samu labari da yawan iyayen yayin ɗalibai 'yan mata suna amfani da lokacin hutu don su aurar da 'ya'yansu mata. A lokacin karatu mun yi ta biya makarantu muna wayar da kai akan ƙudiri na matakin da aka ɗauka akan hani na aurar da 'yan mata a yayin da suke tsakiyar karatu ko kuma duka wani abu da zai kawo cikas a tafiyar karatunsu. Mun ƙaddamar da wannan mataki a mafi yawan makarantun boko. Ina kira ga dukkan iyayen yara da suke yin karatu ko suna son su yi musu aure to su jira sai gwamna ya ce lalle an tabbatar da cewa an kori yarinyar daga makaranta a lokacin ne ake iya aurar da yarinyar amma idan kuma aka aurar da ita a yayin da take karatu to iyayen fa za su kurfana a gaban hukuma yaya kike an jima da juna fa. Ke ƙawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haɗuwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa mi in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikin sa sakan ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin. shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutane mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ƙasar niger dokokin kariyar yaɗuwar cutar covid-19 sun haddasa illoli kan zamantakewar tattalin arziki musamman ma bangaren masu karamin karfi yaya za a kare da kuma tallafawa marasa karfi kamar mata matasa al'ummar gajiyayyu da maroka akan wannan ayar tambayar ce rahoton namu na musamman na yau ya yada zango wanda fati zakari ta hada. Duk da batun kulawa da allobar COVID-19 na bukatar bin matakan rigakafi ga kowa batun kariyar da tallafawa matasa ya zama wajibi domin haka ne kungiyoyin mata ke tambayar taimako wajen gwamnati domin su kai wa mata wa'anda mafi yawansu na 'yan sana'o'i. Maryama Musa shugabar kungiyar mata da yara da ke fuskantar musgunawa a cikin iyali Yallai ta yi kalami kamar haka. In ba ta da jarin da za ta gudanar da ayyukanta yadda ya kamata za ta sake koma fadawa cikin wani yanayi na rashi. Shi yasa muke mika kira ga magabata don matan nan su ci gaba da gudanar da ayyukansu na hannu. Wannan matsalar coronavirus ta haddasa tasiri ga matasa masu kamfuna domin taimaka musu gwamnati tare da haɗin gwiwar bankuna ya girka wani jarin tallafawa masu kamfuna. Amma matasan da ke cikin ƙanƙanan sana'o'i tallafin bai shahe su ba. Adiyo Umaru, shugaban kwamitin ƙasa na matasa, na ganin ya kamata su ma a lissafa da su ga abin da yake faɗa. Muna ganin gwamnati za ta saurin mai da martani ta yadda matasa da ke wakiltar fiye da kashi 80 cikin 100 na kamfanoni da ke akwai a cikin wannan ƙasa za ta iya rake su domin ta da kansu ta fuskar tattalin arziki cikin kasuwanni ɗannan matasa da ke da kura da ke da tarko su ne a yau suke ɗanɗana kuɗa ana iya yin rijistar su domin ka musu tallafi da suke bukata. A fuskar sauran mutane masu rauni kamar masu ɗauke da halin na kasa sun samu wasu 'yan tallafi daga gwamnati da abokanan hulɗa sai dai shugaban haɗakar Babbar kungiyar masu ɗauke da halin nakasa na ganin da domin samun fa'ida mai kyau a kai girkin wani tsarin kariyar jama'a ya zama wajibi ga kalamun da Omar Sido ya yi Daga wannan matsala ya kamata a koyi kafa wani tsarin kare al'umma inda za a iya sanin daidai nawa ne suke mutane masu nakasa, ina ne suke kuma ina matsayin rauninsu kuma waɗanne ne ya kamata a fara ba tallafi. Tsawon lokacin wannan coronavirus gungu-gungu daban-daban na masu rauni na fuskantar kalubale biyu na samun kariya da na samun tallafawa. Iyakacin labarun yau kenan, anan muke ce muku masala sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.